والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh daɗin godiya ga Allah baraka wa hada mai kowa mai komi da ya kaddara mana haɗuwa cikin wannan masallaci don ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi sharhu sunna na imam albarbahari rahimahullah yau muna sha nawa sha biyar ga watan sha ɗaya shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas muna cikin wannan littafi shafi na ishirin da biyu ne ko talatin talatin da biyu ko shafi na talatin da biyu ƙauluhu shi ne za mu tashi daidai inda malam ya ce fa'anta baina amraini kana nan tsakanin al'amurra guda biyu in ma an tattabi addinin sahiha ko dai ka bi addini ingantacce wanda yake da asali daga alƙur'ani da sunna wa imma an tattabi alhawa ko kuma ka bi son rai la salisa lahuma ba na uku ko to za mu tashi kan qauluhu fatama fatamra ko min addini. to Allah ya taimake mu to inda malam yake fatamru min addini sai ka huta daga addini domin ya ce wa'alam rahimakallah anna dina inna ma ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala lam yuwaddah ala uqulir rijali wa ara'ihim wa ilmuhu inda Allahi wa inda rasulihi sallallahu alaihi wa sallam fala tattabi shay'an hawa, sai ya ce fatamrugha min ad-dini ko fala shai an bi hawaka kada ka bi wani abu da son ranka karshe fatamruba sai ka ainihin fita min addini daga addinin din ma'ana fatakhruja min al-islam sai ka fita daga musulunci manittaba hawahu duk mutumin da ya bi son ransa fa innahu min addini to zai fita daga addini a kwana a tashi zai zo ya zama ba addinin musulunci yake yi ba yana yin addinin sarai walau alamadan ba'i ko da zamani ya tsawaita za ka same shi dai wata rana baya kan addini awwalu shay'in yatasahalu fil mukhalafati wal hawa mafi sauƙi a cikin wannan ainihin rayuwa babu kamar sassaɓawa da kuma bin son rai yanzu nan za a ga mutum ya saba wa ƙa'ida wancan kuma yana kan ƙa'ida wannan ya saba wa ƙa'ida wancan yana kan ƙa'ida to ba abin da ya fi sauƙi kamar saɓani da kuma bin son zuciya ba kuma abin da yake kawo saɓani da sauri kamar son rai ne yanzu nan dai an bi son rai to za a ga an sassafa domin soye-soyen zukata ya bambanta to babu abin da yake kawo saɓani da wuri-wuri kamar son zuciya sun mai ta'azamu ƙiba'ul hawa sannan sai ya zo ya girmama a idon mutane ko a zukatan mutane bin son zuciya di ila an ya furuje min addini har ya kai ga mutum ya fita daga addini fayasira a wahu karshe sai ya dawo addininsa son ransa kama ala jalla ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu ko kaga wannan da ya riki abun bautarsa shine son ransa wa adallahu Allah Allah ya fatar da shi ala ilmin abisa sani ba wai bai sani ba fa ya sani hakan din ba daidai bane amma ya dace da son ransa ne shi yasa yake ya sani ai da yawa mai mutane suke kafurci amma sun san kafurci ne da yawa mutane suke bidiyoyi amma sun san bidi'a ce da yawa suke shirka sun san shirka ce son rai ba wai ana yin yin son rai da jahilci bane a'a da ilimi ake son rai ko ka gane ba za ka bari ba tunda haka ake yi kuma hakan ya mana mu shikenan sai ku ta haka ne son rai da ala ilmin a sani Allah ya ce wa khatama ala sam'ihi aka toshe jinsa duk yanda zaka gaya masa ba zai ji ba ba zai dauka ba yanda duk zaka kawo mar dalilai tunda ba su yi daidai da son ba ba zai dauka ba wa qalbihi haka na an ainihin wato toshe zuciyarsa ba zai taba fahimtar ka ba don me don ya sani ki yayi hakan bai mar bane bai dace da son ransa ba shi kuma da son rai yake nasa addini waje ala ala basarihi rishawa sai aka sanya shamaki bai ganin gaskiya shi da idonsa sai dai son rai son rai kawai duk wani abu in dai na gaskiya ne idonsa baya kai sai wanda ya shafi son zuciyarsa wanda ya dace da son ransa kawai shi yake bi falhawa ilahun akhar son rai wani Allah ne na bau wanda ake bauta masa daban amma ba wai Allah tabbatacce ba Allah ne na ƙarya kamar yadda gunki yake allan kariya. to haka son rai ma gunki ne wanda ana kuma bauta masa a na walaisa shirkun maksuran walaisa shirku maksuran shirka ba wai takaitatta ba ce in ka ji shirka ba a tagaita ta a ainihin gunki kawai ba wanda za a zo a faɗi a gabansa a ce ka taimake mu ka yi mana kaza ka kare mu ka ba mu ba wa shi ne kawai shirka ba shirka tana da yawa ba wai a takaice take ba shirka tana da faɗi don haka kada mutum ya ɗauka shirka a dunkule take wuri ɗaya ɗan wani abu ne ƙanƙani shi kenan a'a walaisa shirku maqsuran shirka ba takaitatta bace ala ibadati sanami akan bautar gunki kadai ba a tsaida ta a bautar gunki kawai ba awil watani ko kuma ainihin gumaka bal hunaka shay'un akhar akwai wani abun ma daban wa huwa al-hawa shine son rai faqad la yabudu al-insanu al-asnama tabbas ka samu wani baya bautar gunki bai da shi wal ashjara baya bautar itace wal ahjara baya bautawa duwatsu wala yabudu al-qubura kuma baya bautar ƙaburbura. lakin yattabi hawahu sai dai sai ka same shi yana bin son shi za ka same shi baya kori shi mutum ne mai ƙoƙari amma akwai son bai bauta wa gunki ba bai bin itace bai bin dutse baya bin kabari amma yana bin son rai da yawa mutum zai kubuta daga bautar gunki amma ba zai kubuta da bautar son rai ba kowa bane duk mutumin da za a ce masa Allah ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam yaki to ya samu gunki yana bin son rai shine gunkinsa don son rai yana hana mutum ya bi gaskiya ne kamar yadda mai bautar gunki aka hana shi tsaye da tauhidi to haka ma mai bautar son rai an hana shi yin ikilasi ba zai yi abu na Allah ba don Allah sai dai na son rai Allah ya sauke na'am na'am fa abdun abdul lihawahu fa to wannan ya zama bawan son ransa son ransa ne ubangijinsa shi kuma bawan son ya zama abdun lilhawa, bawa na son rai Allah tsare mu fa'alal insani lallai ne akan mutum an yi hazura ya kiyaye wala yattabi illa ma wafaqa alkitabu was kada ya kuskure bi abu in ba ya dace da ƙura'ani da hadisi ba sai abin da ya dace da kitabu ya dace da sunna to wannan shine abin da za ka bi amma abin da ya saba wa kitabu ya saba wa sunna to son rai ne in ka bi shi kai ma ka samu gunki qauluhu fadin imamul barbahari da yace fa innahu la hujjata laka to ka sani fa a yanzu baka da wata hujja baka da wani dalili da za ka kawo ka ce ka yi wani abu ko da bai zo a ƙur'ani ba ko da bai zo a sunna ba a yadda don ba dalilin da za ka kawo don me faƙad bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunna don annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama bayyana wa al'ummarsa sunna hanya yanzu ba yanda za ka kawo wata hanyar da ta saba wa tasa sannan kuma ta karbu a gun mutanen kirki sai dai a gun mutanen da suke bin son rai amma gun mutumin kirki kan ba za ta karbu ba don me don ta saba wa sunna wa awbaha hali ashabihi ya riga kuma ya bayyana sunnar ga sahabbansa dalla dalla sun kuma fahimce ta su ma fahimta don haka la hujjata liman khalafa babu wata hujja ga duk wanda ya saba hawa hawahu ya bi son ransa li'annahu balla ba'da al-bayani domin ya riga ya fata bayan ga bayani wa ba'da al-ilmi ya ɓata bayan an gama tattare ilimi ga qur'ani a hade ga sunna a hade sannan kuma ya bi sabanin su kaga ya bace bayan an gama bayyanawa an gama tara ilimi gashi sai ya koma gefe sai ya yi wani abu ba da ilimi ba da son rai to wani dalili zai kawo babu don haka la ta lahu ba shi da hujja A afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu adallahu Allahu ala ilmi tunda an riga an gama bayyana ilimi an tara shi shi kuma ya zo ya bi son rai kenan ba da jahilci ya bata ba da son zuciya ya bata shi yasa Allah ke to ko ka ganshi wannan da ya da abun bautansa shine zuciyarsa son ransa Allah ya batar da shi a bisa ilimi ya sani kiyai Allah ya sauri laisa jahilan don ba jahili bane bal ya ariful ba. wasunna ya san ƙura'ani ya san sunna ƙi yayi ko kana zamanin malaman bidiya nan ba su san ƙura'ani ba ba su san hadisai ba ne kiyawa suke son zuciya ne kawai kad araful kitaba wa sunna sun riga sun san ƙura'ani sun san sunna son rai ne kawai wa ya'rifu aqwala ahli ilmi kuma sun san zantuttukan malamai sun san fikihu wanda ya dace da hadisai wanda ya dace da ayoyi sun sani kwarai sun san kuma na kage amma son zuciya ne kawai ba wai jahilci ba tun manyan malaman nan sun sani sai dai inda suke biye da yarima su ne kawai su ba su sani ba su karan ganga kawai suke bi coi coi coi coi coi ana ta tafiya amma manyan duk sun san barna ce son zuciya ne kawai wallahi sun sani kawai sun riga sun kuna ne kawai kundin bala ce zunzurutunta sun riga sun sallama duk ma mai za a yayi inda sun samu duniya an girmama su kawai shi ke su wai kada su kunyata a duniya su dawo su ce kai wannan abun fason rai ne mu bari wai ai sun ji kunya gara su dage kawai su yi ta cakuyi kar ku bari lakin na halatu wa hawahu ako ya riga ya karanci qur'ani ya karanci sunna ya karanci ilimi da malamai suka dawwana sai dai hakan bai dace da son ransa bane abinda qur'ani yake faɗi bai yi daidai da son ransa ba hadisan da suke ake ainihin amfani da su ba su yi daidai da son ransa ba maganganun malamai irin su imamu malik Ahmadu, Muhammad da shauransu bai yi daidai da son ransa ba don haka ba wai jahilci ba ne a'a bai yi daidai da sauransa ransa ba ne don haka farci ha sai ya bar su ya bar ƙur'ani ya bar sunna ya bar maganganun malamai wa ya ku zama yiwuwa fi ku hawa sai kaga ya dau abin da ya dace da sauransa. ransa ko ayace in ya tarda ta yi daidai da sauransa sai ya ɗebe lokaci yana magana a kanta eh sai ta janta mazama ya jawo ta don ta yi daidai da tsoron shi haka nan in ya samu wani hadisi da yake goyon bayan wani ra'ayinsa ya yi daidai da abin da yake so wannan kan zai bi shi sai ce a nan ai ga abin da annabi ya ce rannan shi ma har hadisi zai jawo rannan har aya zai jawo saboda ne abin da ta faɗa ɗin ba da matsala zai iya yi ya yi daidai da sauransa abinda hadisin ya faɗi ba matsala ya yi daidai da son amma hadisan da suka saba wa son zuciyarsa baya karanta su ma kuma in an karanto su sai ya karyata don kada mabiyansa su gane in kuma ka ɗauki littafin ka je za ka karanta sai ce aje wannan ba irin naka ba ne aje shi eh. domin baka isa ka karanta littafi ba sai in su suka ce shi za ka yi dole ka aje shi sai a danka maka wanda yake cike da son rai sai kai ta yi laisa jahilan ba jahili ba ne bal ya rikul kitabu wa suna wa ya a al'ilmi ilmi lakinnaha la tuwafiqu hawahu fayatrukaha wa ya'khudha ma yuwafiqu hawahu hadha huwa ad-dalal wannan shine bata wal iyazu billahi malam yace Allah ya tsare mu da irin wannan halaka mutum ka san gaskiya ka kita kiri ka ɗauki son zuciya ka riƙe kai ta yi kuma kai tare non son zuciyan ka ce shine mai kyau kai ta kushe gaskiya wannan ba karamar halaka ba ce malam ya ce wal iyazu billahi Allah ya tsare mu eh fatiba'ul hawa khatirun jiddan bin son zuciya haɗari ne da shi kwarai hadari ne matuƙa bin son zuciya yana da haɗari. fa'alal insani an yazira min ittiba'il hawa lalle ne akan mutum ya nesanci son zuciya qala Allah jalla wa ala Allah ne girma da daukaka ya faɗa li nabiyihi Dawud alaihi salatu wassalam ga annabinsa annabi Dawud alaihi salatu wassalam wala tattabi'il hawa yace masa kada ka yadda ka bi son rai fayudillaka an sabilillah sai ya batar da kai ƙarshe ka dawo ka daina bin hanyar Allah ma'ana sai ka bar addinin Allah in ka biye wa son rai to za ka bar addinin Allah ƙarshe ka dawo ka bi addinin son zuciya shi yasa yace laka sai ya batar da kai an sabilillahi daga addinin Allah innal ladhina yudilluna an sabilillahi lalle waɗanda suke ɓacewa su bar hanyar Allah addinin Allah lahum azabun shahidu suna da azaba mai raɗaɗin gaske bima nasu yawmal hisabi saboda abin da suka manta na ranar hisabi sai suka rika tuna kunyar duniya sai suka rika neman mukami a duniya sai suka rika neman burgewa a duniya sai suka manta ranar da za a yi hisabi maimakon ka ji tsoron Allah ka faɗa wa mutane gaskiyar da take cikin littafin Allah gaskiyar da take cikin karantarwar manzon Allah gaskiyar da ta dace da karantarwar malaman sunna a sai ka rika son zuciya sai ka rika karantar da mutane saboda ka manta rana za ta zo a yi maka hisabi abinda ka aikata shi za ka tarda kuma da shi za a yi ma sakamako ka mance shi yasa yake bima su, saboda abin da suka manta na ne ranar hisabi Allah ubangiji ka taimake mu da sassauƙan hisabi na'am na'am wala ibnu jawzi ko rahimahullah an samu bayani daga ibnu jauzi. رحمه الله تعالى الله مدوكتين سركي جكانسا يجيك دني ينا يناد كتاب في مجلد ضخم واتو ابن الجوزي يا ايوان للتافي مجلد اي بابا اسمه ذم الحوى سونا للتافي قاتل للتافي مجلد اي بابا sunansa zan mu hawa zargin son rai zargin wanda yake bin son zuciyarsa zargin son zuciya shi ne abinda littafin yake karantarwa malamai akwai kokari da fihi min al’adillaki wa a ƙawali ilimi ya kuma kawo dalilai da kuma maganganun malamai wal hikamin lati tuhadhiru min ittiba'il hawa da kuma wato hikimomi da bayanai da suke tsoratar da mutum game da son zuciya duk ya kawo a cikin littafi malam kamar ya ce ka yi ƙoƙari ka nemi littafin ka gani sunan littafin zammil hawa zammil hawa sunan littafin babba ne amma kuma mujalladi ɗaya ne falwajibu haka ne? abinda an wajibi alal insani akan mutum an hazira min hawa ko min hawa ya nisanci son ransa ya nisanci son zuciyarsa duk abin da ranka yake so matukar ba shi Allah yake so ba ba shi manzon Allah yake so ba ka bashi ka bi abin da Allah yake so ka bi abin da manzon Allah yake so fa innahu kad yaslimu min min ibadati al-asnam da yawa ake samun mutum ya kubuta daga bauta wa gunki wal ajari ya kukuta daga bautawa dutse wal ashjari ya kukuta daga bautawa itatuwa wal kuburi ya kukuta daga bautawa kaburbura wa ya arifu tauhida gashi kuma ya san tauhidi wa ya arifu sunna ya karanci hadisai ya san sunna na lam yaslim min hawa min ittiba'i hawa bai kubuta daga bin son ransa ba bai kubuta daga bin son ransa ba sai ka same shi ya nisanci duk wannan abun baya guru baya laya baya dabo baya tsafi baya bin kabari yana addu'a yana roƙon kabari baya da gunki amma yana bin son rai yana bin son rai bai sani ba kuma ya riga ya hau kan wani abu wanda yake rusa addini gaba ɗaya son zuciya domin shirka ce shi yana ganin ya karanci tauhidi shi ai baya shirka yanzu shaggu shirikai, to amma ka ki son rai shi ma shirka ce dole ka yadda son ranka ka bi son ran bina ka bi son ƙur'ani son sunna ma'ana son Allah son manzon Allah wa hadhihi musibatun azima malam yace wannan musiba ce babba wa alal muslimi lalle ne akan musulmi an ya habara min ittiba'i hawa min ittiba'i hawa ya nisanci bin son ransa wai kuna hawahu taba'an hawahu son ransa ya ta taba'an yana biye lima ja'a an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana bin abun da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama ja'a fil hadis kamar yanda ya zo a cikin hadisi قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به إيمان ديانكم bai tabbata sai son ransa ya bi abinda na zo da shi la yi ominu a haduku ɗayanku ba zai zama mumini ba hatta ya kuna hawaku har sai son ransa ya zama taba'an ya bi lima ita bihi ga abin da nazo da shi duk abin da ranka zai so ya zama na yayi daidai da abin da manzon Allah ya zo da shi ko dai aya ce daga cikin Qur'anin da ya kawo ko hadisi ne daga cikin hadisan da ya furta ya kawo to shikenan wannan shine ka zama mumini amma idan har zaka kawo son ranka wanda ya saba da aya ko ya saba da hadisi to ba mumini sunan ka Me bautar son Allah ya kare mu da bauta wa son rai nawawi wannan hadisi imamu nawawi ya inganta shi fil arba'in a cikin arba'un nawawi wa qala rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahihi abin da ya faɗa kenan ya ce mun ruwaito shi a cikin kitabul hujja da dangane wanda yake ingantacce in ji imamun nawawi war rasulu sallallahu alaihi wa sallam ma taraka shay'an illa wa bayyanahu li ummatihi annabi sallallahu alaihi wa sallam bai bar komi ba face sai da ya bayyana shi ga al'ummarsa hatta qala babu sahabati har wani daga cikin sahabbai yana cewa a ma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai rasu ba wa ƙa'irun yuqallibu janahaihi sun suna juya kuffukensa a sararin sama shine fil hawa a cikin sararin sama abin nan ina yake ne hmm? to shikenan illa wa zakara lana minhu ilman face sai da ya ambata mana ilimi a jikin wannan jujjuya wadda so yake yi ba Allah ya gaya mana ba za a ga tsuntsu akwai wanda za a ga ya tafi ya buɗe fuka-fukan wani kuma kaga ya danke su kuma bai faro ba lokaci kuma ya buɗe su ya tafi baya faffaffaff kawai ya buɗe su ya yi shuru kuma yana tafiya in ka ce buɗe wacce tafiya to wani lokaci sai ya matse su kuma yana tafiya in ka ce hakan da yake yi ne tafiyar wani lokacin sai ya buɗe ya yi shuru kuma yana tafiya su wani lokaci sai sun taho kawai kaga sun makale kawai suna tafana fukukin a makale wani lokaci kuma sai a buɗe shi wani lokaci kuma a rika motsa shi babu wani tsuntsu da yake jujjuyawa a sararin samaniya face annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya ambata mana ilimi a wajen Mata taraka shay'an mimma tahtajuhu bashariyya babu wani abu da mutuntakar mutane ke da buƙatarsa face sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi duk wani abun da ɗan adam yake da bukata a cikin addini to annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama bayyana shi babu wani abu yanzu da zaka ce muna so mu yi addini bari mu tuna me ya kamata mu yi duka duk abun da zaka bukata in dai addini ne akwai bayanin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bai bar mana ba yace mu yi da kanmu an riga an gama bi kawai za mu yi in ko muka ce za mu ƙirƙiro wani to ba sunansa musulunci ba mun ƙirƙiro bidiya ke mimma ya ƙarribu ha ilallako irin abun da zai kusantar da wannan al'umma ubangijinta a ah, wa yub'iduha an anil kufri kuma ya nisantar da wannan al'umma kafirci duk abinda zai kusanta mu ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana duk abinda zai nisanta mu da kafirci annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin sa wa dalali duk abinda zai zama bata annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana shi yasa yace duk wata bid'a duk inda take da kyau bata ce kullu bid'atin dalala yace duk wata bid'a bata ne Wa waddalali bace bace gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana bayanin su illa bayyanahu face sai da ya bayyana shi kafin ya bar duniya wa qad qala alaihi salatu wassalam inni taarikum fiikum maa in tamassattum bihi lan tabilluu ba'di naa bar muku nii mee bar muku abu biyu ne wanda in kun yi riko da shi a bayana lan tabilluu ba'di ba za ku ɓata a bayan nawa ba kitaballahi wa sunnati littafin allah da sunnata in dai kun riƙe su to ba za ku bata a bayana ba amma in kuka watsar da littafin Allah ko kuka watsar da sunnar manzon Allah kuka ce ba ku so to kun bace taraka ummata taraka ummatahu alal bayda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar al'umma tsakan hanya fara son mai haske haka kana hariha darenta kamar yininta addinin musulunci tamkar wata hanya ce za ka bi ta da daddare za ka bi ta da rana duka hasken ɗaya ne ba maganar dare ya yi ba maganar yini ya yi ko da yaushe addinin musulunci watsai ta yau yake hanyar Allah ke in dai ka bi ta ko da yaushe kawai cikin haske take ba yadda za a yi ta shiga duhu lailiha kana hariha darenta kamar yininta walamma ma Allahu bihi dina yayin da Allah ya cika masa addininsa wa atamma bihi ni'amata ya cika masa ni'imarsa in taqala ila jiwari rabbih sai ya koma wajen makwabtaka da rahamar ubangijinsa bayan da ya gama addini ya cika ni'ima ta cika to sai kuma ya koma ga Allah saboda mai ba abin da ya saura dama an turo shi ne don ya isar da sako ya isar saura mai sai ya koma kawai kamar a tura ka ne ka je ka kai wa wani kaza ka dawo in ka kai sai ka zauna sai ka kai in ka bashi ya karba sai ka dawo to haka annabi sallallahu alaihi wasallam daga dai aka kammala masa addini aka cika nimarsa shikenan sai ya koma wajen ubangiji ba da ma ballagal balaga almubin bayan ya riga ya bayyana wannan sako wannan risala a bayyane dalla-dalla wa awdaha sunna ya kuma fayyace sunnarsa filla-filla li ashabihi ga sahabbansa waɗanda ya yi gwagwarmaya tare da su wa ƙala fi hajjatil wada'i ya faɗa a hudubarsa da ya yi na hajjin bankwana hajjinsa wanda shi ne ya yi bankwana da al'ummarsa a taron duniya da ya yi a matsayin a arfa ya ce ala hal ballabtu ku shaurara ku ji a kai shuru ya ce na isar muku da sabon Allah na isar muku da saƙon Allah hal ƙalu nashhadu annaka qad ballagta wa nasahata suka ce mun shaida mun kuma tabbatar ka isar da sabon Allah ka kuma yi duk yanda za a yi na nasiha ga al'umma ka riga kai sai yace Allahumma shahad to Allah ka shaida na fa isar da sabonka Allah ka shaida na isar da sabonka shine babu wani wanda zai zo maka da wani abu a yanzu a bincika a tarda shi babu shi a ƙur'ani babu shi a hadisi kuma a ce haka nan ma dai a yarda addini ne wallahi ba za a yarda ba duk wanda kaga ya yarda to sai dai mai bin son rai ko kuma jahili ko jahili ko mai son zuciya shine kawai zai yarda da abun da babu shi a Qur'ani babu shi a sunna sunna bata yarda da shi ba Qur'ani bai yarda da shi ba sannan kai ka yarda da shi to ko dai kai jahilin addini ne ko kuma mai bin son rai anan ne kawai don me don an riga an gama addinin tuntuni al-yawma akmaltu lakum dinakum sannan ni'ima ta bayanai na fassara alkur'ani sunnar manzon Allah an cika wa atmamtu alaikum ni'mati ni'mata na cika muku don haka kuma Allah ya riga ya yarda da wannan din iya wannan addinin da yace ya cika in dai kai iya nan din ya yarda da shi wa rabitu lakumul islam dinan na yarje muku addinin musulunci ya zama addinin ku kar ka yi burin sai ka karo wani addini a ciki a ka tsaya a sabilullahi sunnata rasulillahi kar ka dawo kana cewa ɗariƙar wane za ka yi ko manhajar wane za ka yi mm, ka tsaya a addininka na musulunci ya ishe ka don ƙarshe za ka zo ka yi bidiya sai ka ƙago abin da Allah bai ce a yi ba manzon Allah bai ce a yi ba sahabban manzon Allah ba su ce a yi ba ba su san shi ba annabi bai san da shi ba har ya bar duniya bai yi ba sahabbai ba su yi ba sai a zo a ce yanzu ya zama addini wallahi ba zai zama addini shi yasa imamu malik yace duk abin da bai zama addini ba a da to ba yanda za a yanzu a kawo shi ya zama addini in an kawo shi yanzu to ba addini ba ne abinda duk ba addini bane a da lokacin annabi da sahabbansa to yanzu in kai shi ba zai zama addini ba abinda kuma ake kiransa addini a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa shine yanzu ma in kai shi ake kiransa addini an gane ko don haka babu ainihin wani dalili da mutum zai kawo maka yanzu ya ce ƙarfi da yaji sai ka karbi ko shi haife ka wallahi ko shi ya haife ka babu yanda za a iya kafa maka dalili ya ce dole ka yi ai ba shine mai addini ba addini na Allah ne tauqifi ne babu mutumin da ya isa ya tirsasa ka kai addinin da ba na Allah ba Allah ne ke da addini kuma shi yake tsara shi ba wanda ya sai tsara addini sai Allah kuma ba wanda aka turo da addini sai manzon Allah to Allah bai faɗa a sa ba manzon Allah bai kawo shi a cikin bayanansa ba ya za a ce masa addini sai dai a ce masa son rai sai dai a ce son zuciya Allah ya sauka bidiya son zuciya nan za mu kai kuma Allah ya fi na Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon ya kuma nuna mana bata ya taimake mu da musamman wannan darasin mu na yau insha Allah sai kuma Allah mai girma da ɗaukaka ya kai mu rana da kyau insha Allah sun you.

وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Thank you.